to jama'a assalamu alaikum cikakken sunana shine ikram rabi'u hashim ana kirana ko kuma in ce an fi sani na da ikram kano na farko na yi karatun alkur'ani har sai da na sauka na soke alkur'ani sannan idan duk wata sura da zan karanta maka daga nan a nan yanzu daga fatiha har zuwa falaki har zuwa nasi duk wani abu da zan karanta maka alkur'ani ba a ko ina na samu ba ba sai a tsangaya so ina ganin duk wata nasara da zan ce na samu a harka karatun tsangaya ba ta wuce wannan ba dama alkur'anin aka je nema kuma shi aka karanta kuma aka yi abin da ya sawwaka so wannan ita ce babban nasara a guri na kwarai da gaske har kullum idan akwai wanda yake matsala ko yake ba da matsala ko yake zuwa a matsayin matsala na ɗaya to dole akwai na biyansa abin da nake nufi a nan shine idan bera na da sata daddawa na da wari ma'ana idan almajiranta akwai matsala a cikinta to ita ma gwamnati take so ta kawo gyara a cikin almajiranta tana da matsala misali tun ban ma bar tsangaya ba na taɓa ganin an zo ana kuturinka nawa ma'ana ana ƙididdige yawan makarantun allo da kuma ƙoƙarin shigar da harkar gwamnati a cikinsu ta yadda za a tallafe su so na ga an yi wannan abin ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba amma har na batsan tsangaya ban ga an zo an aiwatar da abu ɗaya daga cikin abubuwan da ake ta maganar cewa za a yi musu ba su malamanmu na tsangaya su kuma suna da wani abu duk malamin tsangaya duk malamin tsangaya za ka same shi akwai tawadu akwai tawadu mai tawadu kame kai ba za sai wahala ka ga mutum ya zama mai son duniya in ka ce aran ma zai ce almajiri za ka samu gangaren ka ce aran ma ya ce maka almajiri bai yadda ka ce masa aran ma ko ka ce masa malam ba saboda tawadu to saboda haka har kullum idan aka zo aka ce musu za a yi to sukan ɗauka cewa yes gaske ne cewa za a yi ita kuma harkar gwamnati za ta zo ta ce za ta yi to amma a hankali ana tafiya sai ga abin ya shirye ce ba yi ba su wannan abin ne a fahimta ta shi ne ma ya sa ka ga malaman tsangaya idan an zo an ce musu za a yi kaza yanzu gwamnati ta ce musu za ta yi musu kaza ba sa yadda saboda an ce ai saniyar gaba ita ce makwafin yan baya da can an zo an ce za a yi ba a yi ba an ce za a yi ba a yi ba an zo an ce za a yi ba a yi ba to ba ma alƙawarurrukan su kansu da suke malaman tsangaya ba malaman firamare secondary school high institution zuwa university kullum rigima ake da su akan sai an musu kaza a ce ba za a yi ba a ce an ƙara kaza su yi yajin aiki su yi wane ne to yaya kai malamin tsangaya wanda ba albashi ake baka ba harka ce kawai yake yin ta don Allah ko kudin laraba da zaka ji ana cewa wai ana bayarwa ai duka labari ne a lokacin almajiri baya kawo kudin laraba dai mu dai a lokacin da muka yi namu in ma wasu suna bayarwa Abinda kawai mu muke a lokacin shine in an samu rubutu aikin darni rubutu za a ba mu muka yi malam wannan furi ne amma ko saukar alkur'ani aka kawo aka ce karatu a yi karatu so aka kawo abin sadaka kowa ya karanta izu za a bashi kaza kaza kaza a raba to saboda haka malamin tsangaya kaga dole zai ga cewa yaya gwamnati da ta kasa ta kasa biyan bukatun malaman da suke koyarwa a firamare sakandare zuwa tashari sannan kuma ta zo ta ce su kuma su zo wai su kuma za ta biya wasu bukatunsu kaga dole akwai matsala to wannan shi yake kawo rashin fahimta tsakanin gaga in aka zo aka ci za a yi kaza sai malaman su bauɗi abin da ba su so shine a ce za a yi abin ya zo ya zama kamar yaudara kuma ya zama ci ya tabbata cewa ba a yi ba so amma za a iya kawo gyaran domin duk wata wayewarka da za ka yi wallahi baka kai mutumin da yake makarancin alkur'ani ba domin barin baka misali yanzu chief george na ƙasa da zanga ya fara tanko tanko muhammad ne ko da tsanga ya fara yau shine chief george a najeriya akwai manyan mutane da zaka samu akwai manyan masu kuɗi a kano mafi yawancinsu ma duka daga tsangaya ne to kaga ashe kenan tsangaya ta haifar ko ta samar da jigajigai masu kuɗi jigajigan malamai kuma haddar da ake a tsangaya ita ce haddar da take zama tunkurin domin nan ne za je ka samu marubucin alkur'ani mutum ya rubuta alkur'ani ya gaya maka wasali nawa ne fataha nawa ce hmm? ya gaya ma ƙalar ne ya ne hada ya kula ya gaya ma guda kaza ne sura ne kaza guda kaza ce kuma ko shakka babu in ka ji ka samu haka ne to saboda haka ba guri ne da za a zo a yi wasa da shi ko a yi wasa da su a ce masa kaza ko a ce ba kaza ba so za a iya kawo gyara to amma sai in an tabbatar da cewa idan aka ce wa malaman tsangaya za a yi kaza to kaza din za a zo a yi shi to wannan zai zama cewa an samu daidaito ba kuma abin da zai kawo matsala daga cikin abubuwan da nakan tuna na yi nishaɗi ko ne dariya akwai wasu lokuta da za ka samu an zo ana ta wasanni haka da yara wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza so ni gaskiya a wannan lokacin mutum ne wato mai kokarin ba da labari na kokarin na ba da labari to duk fim din da na je na kalla idan na zo na zauna a zaune ina nan yanzu zan baka labarin fim din gaba ɗaya ce ma an yi kaza an yi kaza sai ya juya sai aka yi kaza filla filla zan baka labari wanda kuma a yanzu ba zan iya zama yanzu ina baka labarin an yi kaza a fim an yi kaza fim kaza baka labari ba amma wancan lokacin ina gaya maka eh, a gidan kawuna zan zo in zauna gaban mata ina ba su labari su nutsu yadda kasan suna jin wazi kawai waye gari aka yi a matakin farko tun lokacin bana bara kawai karatu nake ba zuwa nake na bara na ci abinci ba amma kawai sai aka wayi gari eh, inda ake bani abincin sai aka daina bani kawai aka daina bani abinci saboda na ɗan yi wani kuskure haka an yi min faɗa sai na yi zuciya na cin abinci da rana haka saboda haka mai bani abincin kawai sai ta daina bani so sai na ɗan shiga tashin hankali a lokacin nan tunda ta riga ta san ba inda zan je na ci abinci kuma an sabon min da bani babara nake ba saboda haka sai ta daina bani don haka sai na shiga damuwa sai ya kasance sai dai na ba abokaina a lokacin akwai irin wani ana ce mishi sahalu akwai wani ana ce mishi ba zan iya tuna sunan shi ba yanzu so lokacin sai ya zama su nake bi idan suka yi bara suka samu abinci sai su fito su zauna sai mu ci haka za mu je har mu dawo wannan ta kai ga har ya samu uwar ɗaki ya ce ma ba zai aikin ba ni sai na ce zan rika zuwa ina yi musu aikace aikace a lokacin kuma ba wani aiki ke musu ba za su aiken ne cefa ne kuma zan zo ne musu wanke wanke wanke wanke zan wanke musu kwanuka duka kwanukan mai gidan cokali da komai zan wanke su zuba mun abinci na je na ci to amma wannan sai zame mun rufin asiri domin ina cin abincin da ita waccan da ta je na bani abinci ba ta sarrafa irin shi sai ya zama mun rufin asiri wannan abincin da suke bani don haka bana kallon wani irin aiki na ke musu suke bani abincin ba wanke-wanke ni bai dame ni ba domin ina duba ni kuma amfanin da nake samu a tare da su wannan sai tuna min da wani abu lafaharan ah, a lokacin na kasance ba ni ba mutum ne mai yawan kai kara ba domin a lokacin inda aka je na bani abincin zan iya zuwa na je na gaya wa mahaifiyata ko mahaifina a can unguwarmu in ta zo ta yi magana kuma dole so amma ban taba ɗaukar kafa na je na ce a an daina bani abinci ba da aka daina bani abinci kawai sai na yi yunkurin ya zan wa da kaina solution mafita kuma sai Allah ya ban mafitar shikenan kawai sai na ci gaba da rayuwa ta haka dan haka bayan wasu shekaru ma da na zo ina ba mu labari lokacin Allah ya gafarta mata sai ta mamaki ta ce ai ban taba gaya mata ba na ce kawai ni ban ma kawo tunanin na zo na gaya miki ba su wannan abubuwan su na kantina gaskiya sai na ji babu daɗi gaskiya abubuwan da na kan tuna da fuskar nasihohi da kuma jan hankali na iyayena da ma malamai na na tsangaya wanda ne karatu a hannunsu abubuwa ne guda biyu ko uku ko hudu Barin fara da na mahaifiyata a lokacin nan an kai ni makaranta lokacin da ake kai ni na gudu ko kuma eh, muke yawan samun matsala haka da malamina na farko kenan ko ce na biyu ko na uku so takan ce min wata ran sai labari sai ta ce ka yi haƙuri wata ran sai labari wannan kalmar ta faɗa ta faɗa ta faɗa ya fa ƙirga har wata ran ma na ce mata kai ni wannan wata ran sai labarin to yaushe za a labarin ne to gashi yau labarin muke sannan mahaifina yana daga cikin nasihohinsa da kullum yake faɗa min ko yake faɗa mana ni da yan uwana cewa mu yi gaskiya mu yi gaskiya kada mu cuci wani sannan mu kula da sallah mu yi gaskiya kada mu cuci wani sannan mu kula da sallah a ɗaya ɓangaren mahaifiyar mahaifiyarmu dama ita ma siya ta ke nan, yi zumunci ku kula da sallah ku yi zumunci ku kula da sallah duka waɗannan bayan Allah har suka bar duniya kowa nasiha kenan a gare mu ku gaskiya kada ku cuci wani ku kula da sallah ita kuma mahaifinmu ku kula da sallah ku yi zumunci ku yi zumunci ku kula da sallah Allah ya gafarta musu ɓangaren malamai na tsangaya waɗanda uwa uba ne ta fuskar tarbiyya babu shakka sun yi matukar kokari domin kamar yadda a baya na faɗi cewa na yi abokai waɗanda a ƙarshe ga yadda suka zama a wannan lokacin su ne suke ƙoƙarin karkato da ni sai su karkato da ni cewa ga abin da ya kamata misali duka na da duka da ake yi na in kama kara a wannan lokacin za ka samu ina gurin wannan abokan nawa lokacin makaranta ya an zauna ban dawo ba idan na zo a dake ni so gobe ba zan yadda na makaran ba dole zan zo kokarin kan na makara kuma zai hana na bi wannan ɗaya daga cikin abokan ko su wannan abokan mu je wani guri ma ko mu tafi yawo su wannan ya sa na ƙaurace ga barin shiga al'amuran su sosai ta yadda a ƙarshe suka yi wani gunni ma na wani gurin su alhamdulillah It's over.